fitacciyar jarumar nan ta fina-finan hausa a masana'antar kanewar wato rahama sadau ta bayyana a ranar asabar din da ta gabata cewa ta so mu shiga matsalolin rayuwa ne tun bayan da ta fara fitowa a shirye-shiryen fina-finan kudancin ƙasar nan ta najeriya da aka fi sani da nollywood jarumar dai wadda aka dakatar da ita daga fina-finan hausa a shekarar 2016 ta bayyana yadda ta ce tana shan bakar uguba daga 'yan uwan sana'ata wato jaruman masana'antar kanewa. Nadi.com ta samu dai cewa jarumar ta kuma ce tabbas ba abu ne mai daɗi ba kwata-kwata yadda take shan tsangwama a wasu lokuta idan mutum ya tsallaka zuwa shirin fina-finai na kudanci ko na turawa musamman ma don dai yadda al'adu da ɗabi'un suka bambanta kawai. mai karatu dai zai iya tuna cewa har yanzu dai jarumar na cikin dambarwa da jiran tsammani tun bayan dawowar daga kasar turkiya inda ta shafi akalla watanni uku tana wani karatu yanzu kuma ta dawo gida tana jiran kungiyar su ta masu shirya fina-finan wato mufan ta ɗage dakatarwar da ta yi mata dan na subscribe don samun labaran kanewa da su daga tashar tsakar gida na gode